Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci. Maryam Dauda ce tare da Mahmud Lalo da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na rana a yau talata 22 ga watan Maris a shekarar 2022. To kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su da farko ga kanan labarai. shugaba joe biden ya yi gargadin cewa akwai yiwuwar rasha ta kai hari kan rambun adana bayanai a wasu wurare da suka shafi muradun amurka ko kuma ta yi amfani da makamai masu guba a ukraine wata kotu a rasha ta samu shugaban 'yan adawar ƙasar alex navalny da ke tsare a gidan yari da laifin aikata almundahana yau aka shiga yini na biyu a zaman da majalisar dattawan amurka ke yi na tantance mai shari'a ketanji brown jackson wacce shugaba joe biden ya zaba don yin alkalanci a kotun kolin kasar. A cikin shirin namu na yanzu za ku cewa shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya kaddamar da kamfanin sarrafa takin zamani mafi girma a duniya mallakar kamfanin Dangote a birnin Legas a yau Talata. Bayan haka za ku ji cewa shugaban kwamitin shirya babban taron jam'iyyar APC mai malabu ne ya ce sun kammala dukkan shirye-shiryen babban taron su da za a yi ranar 26 ga wannan watan. Idan muka tsallaka jamhuriyar Nijar za ku ji cewa gwamnatin kasar ta bayyana damuwa a game da tsadar kujerar zuwa hajji a bana. Wani abu da kakakin kungiyar ejoji ta ANAP ya ce an samu canjin al'amura fiye da shekarun baya. Idan ka kuskura ya zama da mahajjaci guda naka aka zo za a dawowa ba a tsince shi ba cikin bas da za ta maido mahajjata a Nijar. To wallahi hannunka yana ga gaba don saboda na farko ana a soke ma san ba za ka kara shirya aikin hajji da umara ba. muna tafa da ƙarin bayani. Kamar yadda muka saba a kowace ranar Talata, yau ma muna nan tafa da shirin noma tushen arziki wanda Muhammad Baballa Hafiz ya shirya zai kuma gabatar. Amma da farko za mu fara da labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum. Shugaba Joe Biden ya yi gargaɗin cewa akwai yiwuwar Rasha ta kai hari kan rumbun adana bayanai a wasu wurare a Amurka. ko kuma ta yi amfani da makamai masu guba a ukraine yayin da mamayar da rasha ta yi wa ƙasar ta ukraine ta doshi wata guda a ranar litinin biden ya faɗa wa wani rukunin 'yan kasuwa cewa shugaba vladimir putin bai yi tsammanin za a haɗe mai kai haka ba kan matakin da ƙasarsa ta ɗauka yayin da ya kasance cikin yanayi na takura I've warned about the potential for Russian conduct to uh, Biden ya ce na taɓa yin gargaɗi kan yiwuwar Rasha ta kaddamar da hare-hare ta yanar gizo a matsayin martani kan matakan da muka ɗauka a kanta da mu da ƙawayenmu da sauran abokanan hulɗa a duniya. Saboda haka gwamnati na ta fitar da sanarwar gargaɗi cewa bisa bayanan sirrin da muka tattara mai yiwa rasha na shirin kawo mana hari ta yanar gizo shugaban na amurka ya kuma yi kira ga kamfanoni masu zaman kansu da su gaggauta tsaurar da matakan kare bayanansu saboda kada a yi musu kutse a jiya litinin shugabannin amurka faransa jamus italiya da birtaniya suka gudanar da wani taro ta wayar tarho inda suka tattauna kan munanan matakan da rasha take ɗauka a kan ukraine suka kuma ƙara jaddada goyon bayansu ga ƙasar ta ukraine ta hanyar ba da tallafi shugabannin har ila yau sun duba hanyoyin diflomasiyya da ake ɗauka na tallafawa ukraine don ta cimma matsayin tsagaita wuta kamar yadda fadar gwamnatin amurka ta white house ta bayyana wata kotu a rasha ta sami shugaban 'yan adawar ƙasa alex navalny da ke tsara a gidan yari da laifin aikata almundahana a yau talata wani mataki da mai yiwuwa zai iya sa navalny wanda ke yawan sukan lamirin shugaba putin ya kara daɗewa a zaman da yake yi a gidan kaso navalny dai na zaman shekaru biyu da rabi a wani gidan yari da ke gabashin birnin moscow bayan da aka same shi da laifin take wani hukunci da kotu ta yanke masa na jeka gyara halinka. To kafin ku ji ƙarashin labaran duniyar zamu leƙa ɓangaren rahotanninmu. A yau talata ne shugaban kasa Muhammadu Buhari ya kaddamar da kamfanin sarrafa takin zamani mafi girma a duniya mallaka kamfanin Dangote a birnin Legas. Bayan haka kuma shugaban ya kaddamar da zauren sauka da tashin fasinjoji a filin jirgin sama na Murtala Muhammad duk a birnin na Legas. Wakilin muryar Amurka baban gidan Jibril ya aiko mana da karin bayani a cikin wannan rahoton. gwamnan jihar lagos da sanwa olu kenan ke maraba lale ga shugaban kasa muhammadu buhari a lokacin da ya iso birnin Legas domin kaddamar da wasu ayyuka na gwamnatin tarayya da kuma na kamfanin dangote mai zaman kansa shi dai wannan ka ta fara kamfanin taki da ke anguwar leke na sarrafa takin zamani samfarin yuriya da kuma amoniya ana sa ran zai samar da tan miliyan uku a shekara domin amfanin cikin gida da kuma kasashen ketare a jawabinsa shugaban kasa muhammadu buhari ya bayyana kamfanin a matsayin matsayin abin alfahari wajen ci gaba na tattalin arziki da saka jari a kasar tare da kira ga sauran 'yan kasuwa na najeriya da su koyi da shugaban kamfanin dangote alhaji aliko dangote wajen saka jari a cikin gida domin samar da aikin yi ga jama'a baki daya to koya masana tattalin arziki ke kallon wannan kamfani ta fuskar bunkasa tattalin arzikin kasa irin najeriya dr dauda muhammad kwantagora masanin tattalin arziki ne da saka jari a kasar shi wannan kamfani na sarrafa taki idan ka lura son musamman wannan gwamnati ta ce tana da bukata ko kuma burinta ne daga cewa najeriya tana iya ciyar da kanta ta harkan noma musamman saboda wannan zai taimaka da shigo da abinci da ake da kasan waje daga nan kuma zai taimaka ma kudin darajar kasan saboda kaga za a shigo da abinci dole sai an nemi kudin musaya wata musamman na kudin kasashen waje wanda wannan yana karya darajar kudin najeriya to kaga shi kuma noma na zamani yanzu ba yiwuwa sai da taki to shi ma takin nan shigo da shi ake to kaga shi yawan shigo da takin na farko shi ma kaga yana da illa akan kudin musaya saboda sai an yana kare darajar kudin kasan saboda sai an yi amfani da kudin musaya ne sannan za a sayo taki a bangaren sa shugaban kamfanin dangote alhaji aliko dangote ya ce wannan kamfani zai samar da ayyukan yi ga dubban matasan kasar da kuma sarrafa takin zamani domin amfanin manoma na ciki da wajen najeriya to kowa yan kasuwa ke kallon wannan kamfanin takin zamanin na kamfanin dangote alhaji cika sarkin gishiri kuma shugaban kungiyar 'yan kasuwa na jihar sokoto ya mun karin haske kamar haka wannan shiri da kamfanin dangote ya yi na samar da wannan miliyoyin taki ton miliyoyi na taki ya yi shi daidai lokacin da ya dace domin mutanen ƙasar nan musamman manoma ana shan wahala don gani da takin zamani alhamdulillahi shugaban wannan kamfani mai son ganin cewa ya taimaki al'umma domin duk wasu kaya da suka laƙe ko ba a samu ba da kingin su alhaji aliko dangote yana ƙoƙarin samar da su domin sauƙa ma al'umma ƙasar nan da ba da samun alhaji aliko ba a kasuwan najeriya da yanzu ba mu san yadda kaya tsakanin na masarufi da na harkokin da kullum yadda su haka ba amma dai bisa ga gaskiya mun gamsu da irin waɗannan abubuwa da alhaji aliku ke yi a ƙasar nan domin shi yadda ƙasar nan gaba bayan kaddamar da wannan katafaren kamfanin har yau shugaban ƙasa muhammadu buhari ya kaddamar da zauren sauka da kuma tashin fasinjoji na babban filin jirgin sama na ƙasa da ƙasa na murtala muhammad da ke nan iko zauren kuma da ake sa ran fasinjoji kimanin miliyan goma sha uku ne za su dinga amfani da shi a duk shekara babin gejifin murai amurka daga lagos a Najeriya. To a gaida baban gida Jibran da wannan rahota. Har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC yanzu kuma ga ci gaban labaran duniyar. Ƙungiyoyin rajin shugabanci nagari lauyoyi da masana dokoki a Najeriya na ci gaba da fashin baki da bayyana ra'ayi akan makomar sashi na 84 na sabuwar dokar zaben kasar da wata kotun tarayya a jihar Abia ta soke. Sashen da ke magana akan masu muradin shiga takarar zaɓe kuma suna rike da kujerun gwamnati da aka naɗa su. Mahmud Ibrahim Kwari ya yi mana da ƙarin bayani daga Kano. Farfesa Nasir Adamu Aliyu San lauya ne mai zaman kansa kuma malami a tsangayar koyar da aikin lauya ta jami'ar Bayar Kano. ni a yan sashi na tamanin da din nan sha biyu a cikin baka ba na jin ya karo tsarin mulki kalmar da constitution amfani shi ne employment wannan kuma appointment su kansa sashi na tamanin da hudu din ai kaga cewa yi political appointees ma'ana wa'anda aka ba wa mukami na siyasa na nadi so bisa wannan zaka ga gaskiya babu karo kaga a shekara ta dubu biyu da tara da shekara ta dubu biyu da goma da ina ganin shekara ta dubu biyu da goma sha ko uku ne ai court of appeal ta fassara menene public servant menene political appointee so gaskiya ba wani harɗewa ciki ba wani matsalar cewa ko wani ana cewa nan shi tsarin mulki doka ta fassara tsarin mulki da kuma duka wato dokoki shine duk abin da doka ba ta faɗa ba ko kuma duk abin doka ta faɗa ƙarara to ba za ka ɗauko wani abu kun ka ɗora mata ba tuni dai jam'iyyar pdp mai hamayya a najeriya ta ce tana nazarin wannan hukunci kuma za ta ɗauki matakan da suka dace don ƙalubalantarsa amma a nasa bangaren kungiyoyin fararen hula da ke rajin shugabanci na gari na cewa ai da supreme court ce ta yi wannan abin da yanzu an samu matsala amma kotu ce ta federal high court za a iya zuwa a ɗaukaka ƙara in ka ɗauka ƙara lokacin partisan za su zo inec za ta zo national assembly za su gayawa za su fahimtar da al'umma me ya sa ma suka sa wannan sakin ɗan a ciki ƙungiyoyin fararen hula masu gwagwarmayar tabbatar da shugabanci eh, na gari ba ku da ta cewa kenan tun da yanzu zance ya koma hannun kotu ai shi kansa a je a ɗaukaka gara ma shi ma wani abin ta cewa ko majalisa ba ta je ba ko inec ba ta je ba mu za mu kungiya za mu je muna da kwana talatin saboda majalisa ba public servant suka faɗa ba ba ma'aikaci suka faɗa ko civil servant political appointee suka ba magana a kai aikin civil society ingantar da gwamnati ingantacciya wanda kowa da kowa zai ai demokuraɗiyya muke kowa yana da damarsa ya tsaya ba wai in haka ne sai mu koma harkar irin mulkin ta sojoji ai sai a koma a ce sai wanda suke gwamnati ne za su dauki abin da suke so kwamarar ibrahim garba maryam kenan na zauren kungiyoyin fararen hula a kano ko da yake ministan shari'ar najeriya ya ce za su yi aiki da hukuncin ba tare da jinkiri ba amma wasu daga cikin masana na masu ra'ayin cewa rashin shigar da majalisar dokoki da hukumar zaben ta najeriya cikin karar da aka shigar na iya zama babban kalubale ga wannan hukunci. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Nigeria. To kuna sauraron shirye-shiryen ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma za mu sake komawa bangaren rahotanninmu. Shugaban kwamitin shirya babban taron jam'iyyar APC a Najeriya kuma gwamnan jihar Yobe mai malabu ne ya ce sun kammala dukkan shirye-shirye don gudanar da babban taron jam'iyyar da za a yi ranar 26 ga watan nan na Maris. A wata hira da wakilin muryar Amurka Nasiru Adamu El Hikaya mai malabu ne ya bayyana halin da ake ciki a jam'iyyar bayan tabbatar da kwamitocin shirya taron. an sa lokaci farere karere ne wannan lokaci kuma yanzu mun kawo gaci rana 26 ga wannan wata insha Allahu wannan zaɓe za a kammala shi lafiya kamar yadda dukkan 'ya'yan jam'iyya kowa ya matsu ya ga wannan rana mu ma insha Allahu za mu sauke wannan nauyi cikin nasara da farin ciki Gwamna Buni wanda ya ce ba wata baraka a jam'iyyar a halin yanzu kuma shi ya iya matsayinsa ba a samu wata tangarɗa ba kan shugabanci yayin da ya fita ƙetare ya ce dama riko ya ba wa gwamnan jihar Neja Abubakar Sani Bello. Game da yadda aka samu gwamna ‘yan rufa'i ya ce shugaba Buhari ne ya ba da umarnin kawar da shi daga jagoranci inda nan take gwamna Hope Uzodinma ya ce ba haka ba ne. Gwamna Buni ya ce ya yi taro da dukkan gwamnonin da haka ma ba batun wani bangare. Babu wani gefe a cikin gwamnonin jam'iyyar APC ai da na dawo mamayin gwamnatin gaba daya gwamnonin kowa ya gani babu wani maganan rarrabuwa a tsakanin gwamnonin apc ko kaɗan fahimtar kowa daban-daban a yadda kowa zai kalli abu su amma ba magana cewa ana da rarrabuwan kawo ka tsakanin gwamnoni ko kuma wani babu wani abu makamancin wannan dukkan gwamnonin nan sun ba mu goyon baya saboda mu yi nasarar wannan abin da muke yi kuma dukkanin gwamnonin nan yawancinsu suna cikin kwamitocin nan na gudanar da wannan babban taro wanda kuma dukkan su sun bar jihohinsu sun zo ba dare ba rana suna ba da gudunmawa su cewar an samu nasara wannan taro so babu abin da ya nuna cewa ko wani rarrabuwa ko kuma wani sabani a tsakani babu babu wani gefe ni dai ban da gefe sannan kuma babu wani gwamna da yake da gefe wani abu mai ɗaukar hankali a jam'iyyar shine ci gaba da takarar wasu da ke waje da yankin arewa ta tsakiya da jam'iyyar ta ware wa kujerar shugaba misali tsohon gwamnan zamfara da ke arewa maso yammaci da ke takarar abdulaziz yari abubakar tsohon gwamnan borno sanata alimadu sharif gari wa maso gabar ya mika wuya ga tsarin jam'iyyar da ma shugaba buhari inda ya janye daga takarar shugaban kasa yana so chairman ya fitar daga north central shugabanmu ne babanmu ne duk abin da yake so a yi shi za a yi ni ba na jayaya da iyayena a kowane fanni shugaban kasar nan banda bin shi shugaban kasa ne aminin mahaifina ne duk decision da ya dauka ba zan shiga in jaya ba har yanzu ana batun raɗe-raɗi na cewa sanata abdullahi adamu daga nasarawa ne zai zama sabon shugaban don 'yan yankin na arewa ta tsakiya na cikin takarar Mustapha saliwo daga Kwara ya ce bai yi mamakin yadda lamura ke gudana ba. Domin wani lokaci in ba samu irin wannan rigingimun ba ba a iya sanin waye ne na gaskiya ko kuma waye ne na kwarai da yake tare da tafiyan yadda kamata. Da alamu zuwa cikin makon nan za a kara tabbatar da wanda zai zama sabon shugaban APC da hakan zai sa kaucewa a wuni a kwana ana kada kuri'a da gidayawa. Nasiru da kayan murar Amurka daga Abuja, Najeriya. Madalla a gaida Nasiru Adamu El Yanzu kuma za mu leƙa jamhuriyar Nijar. Gwamnatin ƙasar ta bayyana damuwa a game da abin da ta kira tsadar kujerar hajji a wannan shekarar ta 2022 sakamakon yadda ejoji ke son cin ƙazamar riba a cewarta zargin da tuni ejojin suka yi watsi da shi. Wakilin muryar Amurka Sulaiman Muni Barma ya aiko mana da ƙarin bayani daga birnin Yamai. a yayin wani taron da ya hada shugabannin 'yan kasuwa da mambobin gwamnatin nijar a ƙarshen makon jiya ne firaminista uhumudu muhammadu ya bayyana matsayin hukumomin nijar a game da yanayin tafiyar tsare-tsaren hajji da umara a ƙasar inda bayanai ke nunin dalilan kasuwanci na ƙoƙarin samun rinjaye fiye da sauran dalilan da suka girka wannan fanni hajjin nijar akwai tsada da yawa ba ta yiwa a ce bisa kowane fasaje sai an ci ribar mai jika ɗari biyar bisa ga fasaje ya kamata a diddiba a gani sai dai kakakin kungiyar kamfanonin aikin hajji da umara ta anap alhaji hassan mani na cewa ma'aikata ba su yi wa shugaban gwamnati bayani akan gaskiya ba saboda Allah a ce muna ce ribar jika biyar bisa kowane mahajjata ni na tabbatar da cewa inda lokacin da mutane suka ce suka shirya mashi wanga makircin mu ma an saurare mu ai harkoki ba boye suke ba a bayyana ga takardu nan wanda yau ga matsayin shi na prime minister minista na harkar kasuwanci kasan shi take kenan yana iya bincika can wurin sai su bashi sai a bashi haske sosai sai ya gane da cewa an tafka mushi mugunya karya bisa aikin hajji da umara Firaministan ya taɓo wata matsalar ta daban da manyata suka jima suna kokawa a kanta. Akwai ajans da yawa ba su jika angajiman kinsu. Waɗansu suna amsa kuɗin 'yan haji sai su kai su maka su aji. Kadiba kadiba ina mai ajans babu mai ajans Wanda garanti ya kamata a aza. Garanti ajansu wanda ya buro mutane ko wanda bai cika aikin shi ba an kai mai aman a san da akwai garanti in garanti ta banki ce in ta garanti ta kudi ne a san da akwai garanti duka wannan abubuwa ne wanda ya kamata a babu. a nan kakakin kungiyar ejoji ta anap ya ce an samu canjin al'amura fiye da yadda aka sani a shekarun baya idan ka kuskura ya zama na mahajjaci guda naka aka zo za a dawowa ba a tsince shi ba cikin bas da za ta maido mahajjata a Nijar to wallahi hannunka yana ga gaba dan saboda na farko ana iya a soke ma san ba za ka kara shirya aikin hajji da umara ba a nan gaba ne hukumar alhazai ta kasa wato koho za ta fara zama da kungiyoyin ejoji ko kuma masu kamfanonin hajji da umara don fara shirin waɗannan ayyuka a bana idan hukumomin saudiya ba su canza matsayi ba a game da shirin buɗe masallatai don baiwa maniyata daga sassan duniya damar sabke farali a karan farko bayan da annobar corona ta yi sanadin dakatar da al'amura a shekarar 2020 Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar. Madalla a gaida Sulaiman Muni Barma. To kuna sauraron shirye-shiryen ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC a kan mitoci goma sha shida da biyar da kuma talatin da ɗaya. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa a kan mita ɗari da biyu da biyar. Bayan haka a ko da yaushe za a iya sauraron mu a shafukan mu na yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu kuma ga shirin mu na gaba. Noma tushen arziki. Noma arziki, noma ci Jama'a Salamu alaikum, barkanmu da warhaka, barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin noma tushen arziki wanda ni Muhammad Hafiz Baballe ke gabatarwa. Kamar yadda watakila wasu daga cikin ba sauraro suka ji a makon da ya gabata, muna tattauna da shugaban kungiyar manoman alkama ta Najeriya, Dr. Salim Salam Muhammad, inda ya fara yi wa wakilinmu na Kano Mahmud Ibrahim Kwari karin bayani kan irin tallafin da gwamnatin tarayyar Najeriya ta basu da kuma yadda suka raba shi ga manoman alkama. Ga dai ci gaban tattaunawar ta su Wai ita gwamnatin tarayya ita ce ta gitta waɗannan sharɗa ko kuma a ku ne a ƙungiyance. kuka zauna kuka zayyana waɗannan sharɗoɗi? Gaskiya ba gwamnati ta samu ba. Mu ne a ƙungiyance muka zauna muka yi saboda dalilai kamar haka. Na ɗaya mu kare darajar wannan iri da aka fita har waje aka siyo mana. Na biyu mu kare darajar bashin da aka ba manomi kar mu sa manomin a cikin rigima kar kuma ya samu hala a cikin rigima. Na uku mu tabbatar kan cewar an bi noman busa horaswar da ƙwararru suka noma. Domin duk bukatunmu shine mu samu sakamako mai kyau. To menene sharɗan karɓar waɗannan kayayyaki duk da ka faɗi sigar da za ku bayar eh, misali akwai sharɗa da aka gindaya sai na kawo kaza na yi kaza na yi kaza misali? Gaskiya ne akwai. Na farko dai muna da wato tsare-tsare a hudar shugabanci tun daga ƙasa baki ɗaya tare a kamar yadda ka zo gaba na matsayin da nake ololuwa to ina da na jihohi kowace jiha ina da shugaba kuma da mataimakansa tsari na aiki sannan a kowace lokal gamman karamar hukuma su ma muna da irin wannan tsarin saboda haka daga can za su zakulo manomin da yake da sha'awar ya noman alkama sai su karɓo sunansa sai su karɓo bibiyan lambarsa su karɓo lambar wayarsa su kuma tabbatar mana duk wasu dai matakai da aka rubuta a cikin tsarin tantance shi an karɓo su za su aiko mana in suka aiko mana kuma za mu tura wa bankin tarayya na ƙasa ita kuma a can tana da wata hikima da take guda biyu ita ma za ta wato abin da ake cewa tantance bbn din nan lalle ta wannan manomin ne ko arowaye in arowaye za ta soke sunansa in ku ta tabbata ta ce za ta bar sunansa sannan kuma za ta bincika ta ga ya taba cin bashi bai biya ba in ya ci bashi bai biya ba har za ta soke shi in kuma ya ci bashi ya biya za ta bar shi in kuma bai taba ci ba yana nan dama za a fara bashi to wa'annan su ne matakai na farko da aka bi ta hannun abin da ake cewa yin rajista to ko mu rajista mu a kungiyar noman alkama ba ma karɓa kuɗi daga tashin farko ka zo duk wannan al'ala za mu maka daga aljuhun na abin da Allah ya sauwaƙe muke da shi ito eh ba wai kyauta ba ba za ka kuma ce bashi ba wato lamani ne yawwa lamani ne eh. idan sunanka ya fito daga can ka zama za ka samu tallafin bashi sai mu ce to ba mu kuɗin wahalar da muka muka ta rajista to muna karɓar dubu biyar ga manomi guda ɗaya hujjar karɓar dubu biyar kuma shine ita tsarin nan da gaya maka matakai guda uku kamar yadda tsarin gwamnati yake akwai gwamnatin tarayya akwai gwamnatin jiha akwai local gama hmm. to mu ma akwai gwamnatin tarayya ni ne shugabanta amma fa da manoma dan karka je ka ce shugaban Najeriya ne ni shugaban noman alkama ne to muna da kuma shugabanni gwamnoni na alkama kuma a jihohi sannan su kuma suna da ciyamomi daga ƙananan hukumomi to idan aka tashi kawo kowane mataki in ka karɓi dubu biyar nan mu bai fa a bamu yar dubu ɗaya da ɗari biyar ba ko dubu biyu duk da mu ne kololuwa su kuma suka dauki wannan su ba jiha za su dauki nasu su ba ƙananan hukuma hikimar shine waɗannan kuɗaɗe da su za a yi amfani a yi wannan zirga-zirgar noman manoman da gonakinsu a je a auna a tabbatar a gani sannan da shi za a rika bibiya an an ba su kaya da shi za a rika bibiya yadda suke yin practice noman yadda ake wato nuna dabarun noman sannan da wannan kuɗi halo za a sake bibiya har lokacin da za a zo a yi girbi kaga da ba za a raki a sa aljihu ina jin da lokacin da ka zo za a gani amma da hula kai na zaka ko hula ba to yanzu eh, president mutum nawa ne idan kace ce ko rage eh, kace ce daga 90 da doriya saboda wasu da eh, ya zuwa yanzu dai an za a iya cewa an ba ko kuma kuna takirin baiwa mutum sabai an gama ba wa manoma kaya yanzu muna daukan kididdiga hmm. daga kididdigar da muka samu daga can muke tantance ta yanzu sun kama mana ƙididdiga mun ba akalla manoma dubu saba'in to mu kuma ana kai ana nan ana ta noma sannan ka shirya mu je kai ga gonakin alkama ta ɗaure ciki wata ma tana shirin ma nan da sati ɗaya ko biyu za a fara girbin ta eh Allah ya sanya albarka ta yanayi mai kyau to kai idan na zo za a iya ban kayan mutum biyu ko kuma a ka'ida sai dai ni ne kaɗai za a ba zan iya baka kayan mutum goma ma idan na tabbatar babban manomi ne kana da kuma nomar da gonar ta kai hekta goma dan bana mun shigo da wannan ka'idar ganin kan cewa na ɗaiɗaiɗai ko manoman nan ba su shirya ba na biyu wato in ce ba su shirya ba ba su gyara gonakinsu ba na biyu akwai matsala da ake samu ta wajen bin ɗaiɗaikun manoma akwai wahala wajen karɓo biyan bashi saboda haka sai muka ce to bari mu yi raba gida biyu wani ɓangare mu ba manoman da mun tabbatar manoma na kwarai ne in sai noma za su biya bashi mun san inda suke na biyu kuma sai mu nemi manya-manyan manoma domin shi noma a ƙasar na fa na sha faɗa ba na talaka ba ne kuma wannan tallafi da gwamnati take badawa Mm. tallafi ne ma da ya sa talakan yi yunkuro zai noma dalili na ku anan shine ana ba na talaka ba ba na talaka bane ana sai da buhun taki dubu goma sha biyu dubu goma sha biyar famfon ban ruwa dubu saba'in da biyar eh, iri ana sai da maka iri dubu arba'in arba'in da biyar ka gaya mu inda talaka zai samu wannan kuɗin ya sa noma. shi yasa gwamnatin janar buhari ta yi adalci ta kawo wannan tsari ta tallafa to ta ka tsari ta tallafa kuma sai ka ba manomin da in ya gama noman ba zai biya bashin ba to kuma ina za samu kudin gobe za a tallafa dalilin wannan sai yasa sai muka ɗauko manyan manoma masu hekta ashirin masu hekta hamsin sai mu je mu ce ku gyara gonakinku ku zo mu ba ku kaya na wannan hekta arba'in hamsin ɗin dalili anan shine in ka tashi wannan gonakin a wuri guda suke ba ɗaiɗai ko bane ba ka zo wani kana da hekta goma ka ce kana da ɗaya a birnin kudu kana da hekta biyu a jigawa kana da hekta uku a kazauri a ba za mu karɓi wannan ba hekta ashirin ko goma nan ko ɗarin nan a ce a gari guda take wuri guda gandu guda tantanta shiga ta farɗe ta huda ta komai a zuba iri a noma in an zo girbi mu kawo kwambana besta ta girbi mu ce to da ga iya adadin kayanka da muka yarjejeniya da kai ga iya adadin namu Masu sauraro a nan za mu dasa a cikin wannan shirin namu idan Allah ya kai mu makon gobe za mu kawo muku wani sabon shirin. Yanzu a madadin bakon namu Dr. Salim Salam Muhammad da kuma wakilin a Kano Mahmud Ibrahim Kwari sai Jul Leathers Gresham da ta taimaka ta haɗa mana sauti da bada umarni. ni Muhammad Hafiz Baballe ke sallama da ku daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Sai wani makon idan Allah ya kai mu. A gaida Muhammad Baballa Hafiz, to yanzu kuma ga kaɗan daga cikin saƙonnin da kuke turo mana ta hanyar imel. sakon na farko ya fito ne daga isu Suleiman Madattai da makaran tare da Sanusi Madattai da makaran da tasiri Unguwar Tudu, ba Babandi Mamman Bande na Hamidu Kalla Labuwa Difa suka ce, Salamu alaikum viyoyi Hausa, muna munatar da Allah wadai da harin da aka kai wa wasu matafiya aka hallaka su wajen mutum ashirin a jamhuriyar Nijar. Allah ya ji kansu da rahama ya sa mutuwa hutu ce ya kiyaye gaba. sai sako daga rilwan ibrahim london wuba tare da buba pulel daga unguwar yonde bauchi da alhaji sa'adu mai gyaran tv a garin wuba adamawa suka ce asalamu alaikum voa hausa cece ku ce da ya barke a tsakanin majalisar dattawan najeriya da ministan shari'a kan goge wani sashi na dokar zaɓe hakan bai zo mana da mamaki ba ganin cewa dukkan ɓangarorin biyu ba don talakawa suke yi ba face yadda za su cimma burinsu allah ya shiga tsakanin nagari da mugu Sakoninmu na ƙarshe ya ce don Allah ku gaya wa shugaba Muhammadu Buhari cewa lokaci ya yi da zai kafa wa talakawan Najeriya wata sabuwar hukuma da za ta sarrafa wa talakawan ƙasar makudan kuɗaɗe da ƙasar za ta samu sakamakon barkewar yakin da Rasha ta ƙaddamar a kan 'yar ƙaramar ƙasa wato ƙasar Ukraine. To da wannan muke ƙara kira ga shugaba Buhari idan har ya kafa wannan hukuma to ya tabbatar da cewa ya zaƙulo mutane masu masu tsoron Allah domin jagorancin hukumar don tsamo talakawan kasar nan daga mummunan halin tsaka mai wuya da suke ciki na tsadar rayuwa da mummunan rashin tsaro da muke ciki ta hanyar wadata jami'an tsaronmu da nagartattun makamai na zamani sako daga aliyu usman taka lafiya da hamza da ladima da dan asabe mai fata da sani ashafra da malam umaru kamba ya wuri Toma madalla yanzu kuma ga takaitattun labaran duniya. Shugaba Joe Biden ya yi gargaɗin cewa akwai yiwuwar Rasha ta kai hari kan rumbun adana bayanai a wasu wurare a Amurka ko kuma ta yi amfani da makamai masu guba a Ukraine yayin da mamayar da Rasha ta yi wa ƙasar ta Ukraine ta doshi wata guda. a ranar litinin biden ya faɗa wani rukunin 'yan kasuwa cewa shugaba vladimir putin bai yi tsammanin za a haɗe mai kai haka ba kan matakin da ƙasarsa ta ɗauka yayin da ya kasance cikin yanayi na takura shugaban na amurka ya kuma yi kira ga kamfanoni masu zaman kansu da su gaggauta tsaurara matakan kare bayanansu saboda kada a yi musu kutse wata kotu a rasha ta sami shugaban 'yan adawar ƙasa alex navalny da ke tsare a gidan yari da laifin aikata almundahana a yau talata wani mataki da mai yiwuwa zai iya sa navalny wanda ke yawan sukan lamirin shugaba putin ya kara daɗewa a zaman da yake yi a gidan kaso navalny dai na zaman shekaru biyu da rabi a wani gidan yari da ke gabashin birnin moscow bayan da aka same shi da laifin take wani hukunci da kotu ta yanke masa na ka gyara halinka To masu sauraro a nan za mu dasa aya a shirinmu na wannan lokacin sai kuma can an jima da daddare za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin. yanzu a madadin muhammad lalo da ya taya na gabatar da shirin da kuma julie gresham wadda ta taimaka wajen hada shirin da ma injiniyan mu patrick ni maryam dauda ke cewa ku huta lafiya yanzu kuma sai a gyara zama a saurari shirin yau da gobe.